subscribe and sign up. da subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na hamsin da takwas. Tunda nake a rayuwata wani ɗan adam bai taɓa iman nasihar da ta ratsa zuciyata ba sai a kanki. Ban san wace ce ke ba. amma na yi sha'awar in yi koyi da kyawawan halayyarki duk da na ji na tsana kaina na zub da mutunci na da girma na a idan zara wallahi na ji kunyar da ban taba jin ta ba na ji kuncin halin da na jefa zara saboda ni ta gaza rantsawa na hana baiwar Allah yin bacci na hana ta cin abinci na jefa rayuwarta cikin kunci ba tare da na yi tunanin raɗaɗin da za ta ji a cikin zuciyarta ba wallahi na yi nadama ko da a ce ba za ku yarda da ni ba na tuba kuma insha Allahu ba zan kara aikata zunubin nan ba an gama bi lahi saboda ina so in yi kyakkyawar karshe kuma ina so in tsira ranar gobe kiyama insha Allah daga yanzu na gama yin amfani da dukiyata don in saba ma Allah da kuma gurɓata tarbiyyar 'ya'yan mutane da kyar ta karasa maganar tana faman jan majina ba Alina ba Hatama Habub yayi mamakin wannan ikon Allah sun yi sototo suna kallanta kamar saƙar karo duk da ta zama abin tausayi tsoron Allah ya shige ta watakil dama ita ce silar ta shi yasa Allah ya haɗa su da ita Maryar Hajiya Falma tana rawa ta ce ku taimaka min dan Allah ina son in wanke kaina a wurin Zara saboda ina saboda ina son ta ci gaba da na. kamar yadda ta sanni a da na yi alkawarin zan taimaka mata kuɗin da kuka zo da su na yafe mata ku ɗauka ku maida mata su sannan ina so ta ci gaba da yin aiki a kamfani na kayan da suke son a yi musu oda a Dubai gobe insha Allahu za su iso Najeriya kallon juna Mahabub da Alina suka ƙara yi a tare suka furta alhamdulillah Alina ta ce na gode ma Allah da ya bani baiwar iya tsara kalaman da har suka ja hankalinki na ji daɗi da na zama silar shiryarki ina fata za ki canja rayuwarki daga yau ki koma ta gari wanda kowa zai yi alfahari da ke jinjina kai hajiya falmata ta yi cikin sanyin murya ta ce insha Allah riko hannayenta Alina ta yi a cikin nata mekewa ta yi tsaye suna fuskantar juna ki gode ma Allah saboda yana son ki da shirya shi yasa ya baki damar gyara rayuwarki tunda sauran numfashinki jinjina kai hajiya falmata ta yi Alina ta kara da cewa sai dai ki yi hakuri ba za mu mai da kuɗin ba na riga da na kawo miki so ki rike su a hannunki zara kuma ba za ta ƙara yin aiki a kamfanin ku ba zan nema mata aiki a wani wurin magi hajiya falmata ta rinka yi mata akan ta yi hakuri su koma da kuɗin ta yafe musu amma alina ta ki yarda mabuk ne ya ce ta jira za su yanke shawara a tsakanin su riko hannun alina yayi a cikin nasa ya ja ta zuwa gefe ɗaya akwai tazara su da hajiya falmata ta yi kisa kasake tana kallon su Anta alina tunda ta ce ta yafa kuɗin mu koma da su kawai ai ba rokanta mu kai ba girgiza kai ali na ta yi ni dai hankali na ba zai kwanta ni dai hankali na bai kwanta da matar nan ba wallahi irin su shaidanu ne mahabub ina jin tsoron a ce wani tugun za ta kitsa mana shi yasa ta ce ta yafa kuɗin gwarin mu maida mata aniyarta ya matsa fuska mahabub yayi anti alina jos ki gane ni dai na yarda da ita sau da yawa za ki ga mutum yana aikata ba daidai ba idan Allah ya so shi da rahama sai ki ga ya shiryu cikin sauki ba tare da an sha wahala ba yanzu ki duba matar can hadafa kukanta kuma har tsugunnawa ta yi saman gwiwowinta tana roƙon mu wai ba za mu yafe mata ba komai ya wuce ita kanta zaran ba karamin daɗi za ta ji ba saboda tana son Fatima yarta amin aminan juna ne tuntuni sannan ta ci burin zuwa Obi Estate bayan haka aikin nan da take yi a kamfanin su ba karamin karuwa take yi ba ita kanta tana faɗi da bakinta irin alkhairan da take samu ta salar aikin da suke ima mutane idan ma da wata manufa ta ce hakan to mu barta da Allah insha Allahu babu abin da za ta yi mata gyada kai Alina ta yi shikenan na amince da ka. mu koma mu faɗa mata komawa suka yi cikin falon bayan sun sanar da ita shawarar da suka yanke ta rinka yi musu godiya farin ciki duk ya cika ta kafin tafiyar su sai da ta roke su alfarmar akan su taimaka mata tana so Zara ta ci gaba da ganinta a matsayin mahaifiyarta ta san a yanzu ba ta da sauran mutunci a idanta Alina ce ta bata shawarar yadda za ta tsara ma Zara duk dan ta amince da cewa ba halinta bane sun jima a gidan kafin daga bisani suka yi mata sallama sun yi rabuwar mutunci da Hajiya Falmata har musayar numbar waya suka yi da Alina saboda a ci gaba da zumunci Allah sarki wannan kenan kun ji abin da ya faru kafin washe garin ranar da Zara ta je kai mahajiya falmata kuɗinta. A ɗayan ɓangaren wuraren karfe takwas na dare, motar direban da ya je ɗauko su Alhaji Ubaid daga airport ta kunno kai gate ɗin gidan tun kafin karasowar su. Dr. Shrem da Zinatu suna a tsaye bakin interior hall ɗin falo, Hannun rike cikin na juna daga ita har shi jallabiya ce a jikinsu. ta yafa mayafi a kanta tsantsar farin ciki ne akan fuskokinsu sun yi matukar ƙagara da ganin su. zinatu sai faman washe baki take yi tunda ta yi tozali da matar da ke shigowa tana tunkaro bakin interior hall din da zumuɗi ta ce ya shirin kana ganin antibananzir? nanzir za ta iya gane ni kuwa saboda mummy ta faɗa min tun ina jinjira ta ɓace ba a ganta ba fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce idan ma bata gane ki ba da zarar an yi mata bayani za ta shaida ki zan faɗa mata cewa zinata ce diyar uncle musa and my wife to be tun tsirewa ta yi da dariya ta ji daɗin maganar shi muryarta da shagwaba ta ce amma ya shirin Aini ba na so ka faɗa mata wallahi kunya nake ji ko mummy dai lama kada ka faɗa mata please da dadin da dadin ku ta faɗa tana duban face ɗinsa sa na fi so su ji mai zinato, saboda a fara shirye-shiryen shafa fatihar auren mu zaro masa blue eyes din ta yi, kafin ta yi saurin sanya tafukan hannayenta biyu ta rufe fuskar ta cikin jin kunyar maganarsa ta furta don Allah ya yi shirin dina kada ka faɗa musu yanzu ni dai kunya nake ji kunya kamar wata bafulata na kin manta mominki baturiya ce dadi musa kuma hausa fulani ne kakarmu bafulata na ce kakanmu namiji kuma bahaushe ne ni ban san inda kika gwado kunyar nan taki ba a haka za mu yi aure kina jin kunyata kafin ta bashi amsa motarsa alhaji ubaid ta so gab da su bayan direban ya yi fakin da sauri dr shirem ya ja hannun zinatu suka sa bakin motar ya kai hannu ya buɗe musu murfin backseat a hankali ta zuro da kafarta da ke sanye cikin takalma karasa fitowa ta yi tun daga ƙasa dr shirem yake binta da kallo wankan atamfa ne a jikinta riga da skirt ta kashe ɗaurin ɗan kwalinta yalwatacciyar sumar kanta ta sauka a gadon bayanta gyalan a saman kafada ta yafa shi idan ka ganta haka ba za ka taba cewa ta taɓa yin aure ba kamar budurwa saboda babu abin da ya canza a jikinta dama ta taba shiri dama bata taba shayarwa ba wani irin kallon so da kauna wani wani irin kallon so da kaunar yan uwantaka suka jefa ma juna tsakanin ta da Shurim idanuwan kowannen su ya ko tab da kwalla labbansa na kyarma ya furta sunanta binanzir yar uwa ta raba raina jinin na. ta gaske ke ce a idanuwa na suke nuna min fashewa ta yi da matsanancin kuka ga baki ɗaya ta faɗa saman jikinsa ya zagayo da hannun shi biyu ya rungume ta tamkar zai mayar da ita cikin jikin shi zinatu da ke tsaye tana kallon su hawaye tuni sun wanke fuskarta tsananin tausayin binanzir ne ya kama ta fitowa alhaji ubaid ya yi daga cikin motar shi da hajiya laila ya ɗauki wankan shadda ita ma laila a tamfar ce ta sanya sun yi anko da binanzir hatta ɗaurin ɗankwalinsu da mayafin da ta ɗaura a kafaɗa iri ɗaya ne da na binanzir idanuwansu na akan dr shirin da binanzir sun kankame juna sai kuka suke yi kamar waɗanda suka rasa mafaɗi a duniya zagayawa zinatu ta yi ta ɓangaren da su hajiya laila suke ko da suka yi arba da ita hajiya laila ta buɗe mata hannu ta fara'a akan fuskar ta take faɗin zo nan mai dota zinatu kamar jira take yi da sauri ta karasa ta faɗa jikin laila Rungumota ta yi sosai tana ɗan bubbuga bayanta, ta furta, kin ƙara girma dauta. Tsawon lokaci ba mu haɗu ba, dadinki ya hana ki zamanci da ‘yan uwanki. Ban san kina taka wajen bai san kina taka wajen mu, gashi mu kuma muna ƙaunar ki. Ta faɗa tana raba jikinta da na Zinatu. Fuskokinsu ɗauke da annoran farin ciki kallon Alhaji ubay ta yi. Sannan ku da zuwa dadi. Mika mata hannu yayi da sauri ta ƙarasa gare shi. Yayi hogin ɗinta yana faɗa. Fatan mun same ku lafiya. Dago kai ta yi da kanta tana faɗin lafiya lau dadi mu shiga daga ciki driving drivan da ya ɗauko su yana daga tse ya jingina bayansa jikin motar ya ce yalla bai ku karasa shiga gidan za a shigo muku da kayan naku amsa masa suka yi da to laila ta ce da su shirin a yi hakuri a daina kukan ya isa haka mu shiga cikin gidan in ya so kun kare kukan naku a can alhaji ubaid na marmashi ya ce ke ko ki bar su mana an daɗe ba a haɗu ba jini ɗaya ba wasa ba mun dai gode wa Allah da ya bayyana mana ita da ranta da lafiyarta ubangiji Allah ya kara tsare mana ita Laila da Zinatu suka amsa masa da amin gaba suka fara ya rage saura Zinatu da ta kura mafinanzir Binanzir da shirin ido ta kwantar da kanta saman kafadar shi yayin da hawaye masu dumi suka ci gaba da wanke fuskar ta cikin muryar kuka take faɗin yayi shirin na yi da na sanin duk wani abu da ya faru a rayuwata wallahi na yi da na sani mara amfani ban san me ke damuna ba haka nan na tafi na bar dangina na bar mijina babban takaici na yar jinjirar da na bari cikin jini na haura kafa na tafi na barta saboda rashin hankali irin nawa ban san me yasa na aikata hakan ba cikin jin ƙunar rai ta ƙarasa magana daura hannunsa yayi saman bayan ta cikin raunin murya ya soma magana ki hakuri binin zir wallahi ba laifin laifinki bane ni na san duk rashin jin maganar ki ba za ki taɓa iya aikata hakan ba ina yi miki kyakkyawar zato ki kwantar da hankalinki my sister cikin kwantar da murya yake lallashinta shashekar kukan zinatu ne ya janyo hankalinsu ga kallanta idanuwanta sun yi luhu-luhu da mamaki akan fuskar binanzir ta furta yayi shirin a ina muka samu kyakkyawar matashiyar baturiya fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce zinatu ce na san ba lallai ki santa ba saboda ba a jima da haifuwarta ba kika tafi diyar onkul din mu ce ki kalli fuskar ta da kyau farin ciki ne lullube zire yarinyar ta burge ta ga ta yar kyakkyawa da ita mika mata hannu ta yi sunan yar uwata ina fata an faɗa miki wacece ni idan ma ba a sanar da ke ba to ni dai suna na binanzir kanwar dr shirem fashewa zinar ta da dariyar farin ciki hawaye yana bin fuskarta ta nan in rungume ki a jikina ni ma yau in ji dumin jikin yar uwata jiki na rawa zinatu ta nufi binanzir suka rungume juna kamar za su koma mutum ɗaya cikin shekar kuka zinat take faɗa anti benanzir mun yi kewarki sosai mumina tana bani ki. na ji ma ina son ki a rayuwata duk da bamu taɓa haɗuwa ba amma kullum idan na yi sallah sai na yi miki addu'a akan Allah ya bayyanar mana da ke idan kina a raye idan ba a raye Allah ya ci kanki ya kai rahama gare ki ashe da rabon za mu haɗu da kira ta karasa maganar saboda kukan da ya cinna mata daga ita har binanzir ɗin kukan suke yi kalaman zainatu sun yi matukar taɓa mata zuciya ta yi mamakin irin ƙaunar da take yi mata ita da bata taɓa ganin ta ba labarinta kaɗai aka bata hakika ta ji daɗi mara misaltuwa ƙaunar zinatu ta shige ta ta yi fatan a ce ita ma 'yarta da ta bari ta yi mata addu'a anti bananzir dan Allah kada ki ƙara tafiya ki bar mu wallahi muna ƙaunar ki ni da momina sosai binanzir ta fashe da kuka tana faɗin insha Allahu ba zan ƙara tafiya ba na dawo kenan Zinatu na ji daɗin kalamanki a gare ni 'yar uwa ta rabin raina Dr. Shrem ya nutsu yana kallon su idanuwan shi sun kaɗa jawur hawayen da ke gangarowa saman kuncinsa sai ƙaran ninkuwa suke yi cikin sanyin murya ya ce da su mu shiga cikin gidan amsa masa suka yi da to hannun zira a cikin na zinatu suka ɗunguma zuwa babban falon gidan lokacin da suka karasa ciki Alhaji Ubaid da Hajiya Laila suna a zaune saman sofa mai mazaunin mutum biyu. A yayin da Hajiya Sara ta zauna a saman tresita sita Alhaji Musa yana daga zaune a gefenta. Kamar kullum fuskarsa babu annori, kamar wanda aka yi wa albishir ta ranar mutuwarsa. Shaddar jikinsa ta zauna masa launin blue sky. Daddaɗan kamshin turarensa ya karaɗe hancin kowa. Hajiya Sara ta ce, Amin Hajiya Sara les ne ta sanya kalar shaddarsa H ta kalar takalman kafarta sun yi kyau su kamar sabbin ma'aurata. Jin takun tafiyarsu ya sa Hajiya Sara ta ɗago tana duban su. Wani irin farin ciki ne ya lallube ta ganin Benanzir. Jiki na rawa ta miƙe, tana faman sakin fara'a. Fararen hakoranta tare da su, ta nufi Benanzir tana faɗin. Ashe rai kan gaye? Benanzir da gaske ke ce idanuwa na suke nuna min? Wayyo Allah! Idan ma mafarki nake yi to kada a tada ni a banni in yi ta yi don Allah. rungume juna suka yi binanzir ta fashe da wani sabon kukan ba ta taɓa tsammanin za ta samu kyakkyawar tarba a wurin ahalinta ba tabbas sun ba ta mamaki ta yi tunanin kamar yadda ta gudu babu wanda zai saurare ta don ta dawo gare su hajiya laila sai faman sakin marmashi ke yi ita da alhaji obed Hankalinsu na akan hajiya sara da ta rungume binanzir shi kuwa alhaji musa ko kallo bata ishe sa ba tamkar bai san sun shigo falon ba Allah sarki binanzir a shida rabon zamu sake ganawa a duniyar nan tsawon shekaru sai yau Allah ya nufa san kara yin tozali da ke ta faɗa tana duban binanzir zirga hawaye suka gama wanke fuskarta cikin shekar kuka ta ce an sara na yi da na sani na ji haushin kaina na ji na tsana kaina saboda komai ya faru a rayuwata laifina ne tun da ni da kaina na gudu na tafi ba tare da na yi shawara da kowa ba Tun Allah ku yafe min na san na bata muku rai idanuwan hajiya sara tuni sun cicciko tab da kwalla kasancewar ta mace mai tausayi cikin karyayyar murya ta furta dan Allah ki daina faɗin hakan komai ya riga da ya faru kuma ya wuce kafin bananzir ta kuma yin magana muryar Alhaji Musa ta katse musu hanzarin su idan kun gama jimamin ku karaso ku zauna cikin isa ya furta hakan sai lokacin zira ta dago da ido tana duban sa ya haɗe rai babu annuri. sam a fuskarsa kani take kamar bai yi farin ciki da dawowarta ba Riko ta Hajiya Sara ta yi a cikin nata. Suka karasa tare da samun wuri su ya zauna. Zinatu da Dr. Shirin suna zaune saman lallausan kafet. Binanzir kuma tana a gefen Hajiya Sara ta kankame hannunta. A tsanaki Alhaji Musa ya soma yin magana ba tare da ya dago da ido ba. Da farko ina yi muku barka da zuwa. Yayana da kuma Hajiya Laila. Kwaɓe fuska Laila ta yi a ranta ta ce, ji jibar shi ɗan rainin wayo." Numfasawa ya yi tamkar baya son buɗe baki ya furta. Binanzir? Amsa masa ta yi da na'am. Dawo nan ki zauna. Ya yi maganar yana nuna mata saman kafet daga gefen hannun sofa ɗin da yake zaune. Jiki a sanye ta miƙe ta dawo inda ya bata umarni ta zauna. Kowa ya nutsu yana jiran jin me Alhajin Musa zai ce da ita. Me yasa kika gudu daga gidan aurenki? Har na tsawon shekaru baki nemi kowa ba. Kafin binanzir ta bashi amsa Hajiya Laila ta yi saurin cewa bai kamata ka yi mata wannan tambayar ba. Ko dai mu da muke iyayenta ba mu tambaye ta komai ba duba da halin da ta dawo gidan ranshi a matukar ɓace ya ɗago da ido yana binta da matsiyacin kallo ba tare da ya furta komai ba sai alhaji ubaid ne ya ce wannan maganar ba ta shafe ki ba tsakanin shi da ɗiyarsa ne don haka ki daina sanya musu baki harara ta wurga ma alhaji ubaid kai ma ka sani ba zan taɓa rufe bakina ba akan me zai tambaye ta me yasa ta tafi lokacin da ta gudun, ya nuna damuwa ne akan ta ko kuwa ya bada gudunmawar da za a nemo ta ne iye eh? daga zuwa mu gidansa zai tsare ta da tambaya dama ya kira mu ne don ya tuhumi yar mu ba don ya taya mu murnar ganin ta ba tunda ta fara zazzaga masifa hankalin Hajiya Sara da na Zinatu ya tashi haika shi kansa shirin jikinsa ya yi sanyi lakwas Binanzir da tasar da kanta kasa hawaye na ci gaba da wanke fuskarta lallashinta Alhaji Ubaid ya so mai Alhaji Musa kuwa sai faman jinjina kansa yake yi ya ma rasa bakin magana hajiya sara na faman yarfa hannu ta ce don allah ki hakuri anti idan ranki ya ɓace na san ba a kyauta ba ni tun farko ban so a ce kun zo nan ba har magana na yi mishi akan mu ya kamata mu taka mu je ta yaku murna amma ya hana mu zo da ƙyar ta karasa magana ganin irin kallon da alhaji musa ke binta da shi ba arziki ta ja baki ta yi shiru jinjina kai ya ɗanyi kafin ya ɗaura da cewa allah ya huci zuciyarki hajiya laila na ji ba zan ƙara tambayar ta ba ta yi mamakin cin abin da ya ce har sai da ta kalli cikin idonsa murmushin gefen fuska ya sakar mata a fakaice kafin ya mai da dubansa ga binanzir ina saya ki barka da zuwa maidota na ji daɗi da kika yi tunanin dawowa gida ki kwantar da hankalinki kuma ki share hawayenki abin da ya faru ya riga da ya wuce ajiyar zuciya binanzir ta ɗan sauke cikin sanyin murya ta soma magana na gode uncle sannan idan na ɓata maka rai ka yi hakuri na san komai ya faru laifina ne da na kama hanya na tafi limshe idanuwan sai danyi kafin ya ware su akan fuskarta kada ki damu ni ba rike ki a raina ba kawai dai ban ji dadin guduwar da kika yi bane na tsawon shekaru ba tare da kin tuntube mu ba amma yanzu tun da kin dawo da ranki da lafiyarki falillahi alhamdu sai dai fatan Allah ya kyauta gaba insha Allah zan yi kokari dan ganin na inganta miki rayuwarki duk wani abu da kike bukata ki sanar da ni zan yi miki shi kada ki kare yunkurin guduwa saboda muna bukatar ki zai fi ki sanar da mu idan ma wani abu ne ya bata miki rai a tsakaninmu za mu iya sama miki solution ina fata kina ji na. daga masa kai ta alamar e lamarin alhaji musa ya ɗaurewa hajiya laila kai ba ta taɓa tsammanin ya iya tsara kalamai irin haka ba hatta alhaji ubaid ya yi mamakin yadda ya sakar ma binanzir fuska yana yi mata magana cikin lallami a ransa ya ayyana watakil tsananin tausayinta ne ya kama shi ya ji daɗin hakan hankalin hajiya sara ya kwanta da na zinatu sai faman sakin murmushi suke yi haka zalika dr shirin shi ma murmushi ne akan fuskarsa allah sarki wannan kenan ni ma dai murmushi ne akan fuska na haka nan kuma zan barko. na san da murmushin zan barko, ku don haka sai mun hada da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na hamsin da takwas tunda nake a rayuwata wani dan adam bai taba yi min nasihar da ta ratsa zuciyata ba sai a kanki ban san wace ce ke ba amma na yi sha'awar in yi koyi da kyawawan halayyarki duk da na ji na tsana kaina na zub da mutunci na da girmana a idan zara